يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها جهة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a 26 ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da da da hudu talatin bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara na dubu biyu da goma shida shida. kama da sake saduwa domin ci gaba da tafsirin mu na Alƙur'ani mai girma jiya mun tsaya muna tafsirin aya na ɗari da hamsin da bakwai za mu ɗan maimaita waɗannan ayon domin mu ƙarasa bayanai a kansu sannan sai mu ɗaura insha Allah kafin nan akwai tambaya da wani ya rubuta yana cewa assalamu alaikum ina son malam ya yi ƙarin bayani game da tsokaci da ya game da buki a musulunci kuma wani irin buki ne musulunci ya san da shi na aure ko na suna ko idi e gaskiya ne jiya na yi tsaukaci yayin da nake jawo hadisin arrubayya bintu mu'awiz jiya ne shin ah, shekaran jiya ko dangane da magana akan tambayar da wani cewa shin annabi ya san gaibu ko bai san gaibu ba ko sai muka ce gashi nan shi ya faɗa cewa babu wanda ya san gaibu sai Allah maɗaukakin sarki to hadisin ar-rubayya bintu mu'awwiz da na ambata cewa nayi lokacin aurenta hadisi ne da Imam al-Bukhari ya rawaito shi hakanan nan Tirmidhi da Ibn maja Khalid ibn Zakwan yake yake rawaito daga ar bintu mu'awiz take cewa dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ghadata buniya alayya a riwayar Ibn Majah sabihata ursi فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف أو ترواية وجاريتان تضربان بالدف يندبن من قتل من آبائهن أو ترواية تندبان من, من قتل من آبائي يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولين أو ترواير وقولي بالذي كنت تقولين أو ترواير اسكتي ما يعلم الغيب إلا الله wannan shine hadisin da na faɗa to tsokacin da na yi na ce ɗansu 'yan zafi da suke cewa biki bai halatta a musulunci idan aka ce biki mai ake nufi da biki shine taro da ake yi domin wata munasaba ta farin ciki a ci abinci a yi wato abokai su yi wasanni um, tana iya a samu 'yan mata a yi ɗan kaɗe-kaɗe ko a yi waƙe-waƙe wannan shine biki kuma ya danganta daga al'ada zuwa al'ada kuma akan yi biki uh, a al'adance idan an samu ƙaruwa na ɗa ko an samu karuwa na wato ainihin ah, abin aure ko an samu ƙaruwa ga mutanen da suke manoma ne sun girbe abinsu ya yi musu kyau ko ga mutanen da suke makiyaya ne idan dabbobinsu su hayayyafa da dai ire-ire wannan akwai bukukuwa da mutane suke yi kuma akan yi yanka a yanka rago masu wadata su yanka sama da haka ɗin waɗansu su yanka kaji da sauransu wannan shi ne buki to a nan da ita take faɗa mana shi ne cewa lokacin da uwa ya garin abin nan tare wancan da mijinta annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gidanta take cewa Khalid ibn Zakwan ya zauna akan firashi firash ko kace shimfada ko kace katifa ya zauna a kan katifa na kamar yadda kake zaune ɗin nan ashe ne suna shi tana iya Khalid ɗin muharraminta ne. ne shi ne zai zo ya zauna har kusa da ita ko Shi ne sai ta bayar da wannan su ce kuma a gidan akwai waɗansu ƙananan yara wadda suke bi dufe suna wato ainihin kaɗa. wani abun kaɗi kenan ko shine adduf ɗin? kuma suna waka suna yin luduba an ce ludba shine ambatan mamaci da kyawawan ɗabi'unsa saboda haka suna suna ambatan waɗanda aka kashe cikin kakannina a wata ta tace kakanninsu a yakin badar har ɗaya daga cikinsu ta je ta faɗi wannan magana da annabi ya ce a saboda haka wannan hadisin yana magana ne akan biki na ɗaurin na aure jama'a ba laifi bane idan ka samu wani abu na farin ciki ka gayyaci abokananka ko ‘yan uwanka ka dafa musu abinci ku ci wannan shi ne ake kira walima ko ku ci domin gode ma Allah madaukakin sarki ana iya yin abin da bai saba ma Allah ba a wato ainihin a wurin. kaga wannan bi duf kananan yara suke yi wannan ba wanda ya hana ba wanda ya hana su abinda ba a so a samu ikhtilaf abinda ba a so a samu namiji ya zo ya shiga cikin mata yana yana yana kiɗa suna karkada jikinsu suna mai da sauransu wannan haramu ne taban amma idan an yi haramun a cikin abu in za a faɗi hukuncin sai a ce wannan da ake yi haramun ne a daina yin wannan ɗin halal ne ina fatan mun gane ba da jima ba ina jin tafsirin dr muhammad sani umar rijiyar lemu ranar 24 ga wannan wata wani ya mashi wannan tambaya ɗin cewa idan mutum an masa haihuwa ya halatta ya kira abokanansa ya tara su dafa masu abinci ya ce kwarai ba abin da ya hana ya ce kwarai ba abin da ya hana ba ma haihuwa ba ko mai in ka ci jarabawa ma kana iya tara abokananka ku zauna ku ci abinci domin nuna wato ainihin godiya ma Allah maɗaukakin sarki abin da yake da matsala shine ka ce in ba a yi wannan ba mana ka ɗauke shi a matsayin wani ɓangare ne na bauta in ba yi wannan ba to kana ganin an saba ma Allah madaukakin sarki wannan shine bid'a albid'a al-idafiyya wanda abu man mashru'i ne kai sai ka zo ka dauke shi ta wata fuska ka tilasta ka ce dole kowa sai yayi shi irin wannan din wanda wannan shine abin da ba a saka kawa saboda ka jama'a biki wanda babu saban Allah a ciki wanda za a zo a ci abinci a yi wasa a yi wane ne sawa'un lokacin aure ne ko lokacin suna ko ka ci jarabawarka ko ma menene na farin ciki ya faru da kai in ka wannan babu wanda ya hana ka wannan a musulunci wannan yana shiga babi ne na al'ada ba babi na ibada ba don haka bidiyoyi ba su cika shiga wannan ba sosai kamar yadda al'imam ashatubi ke faɗa a cikin ɗaya daga cikin ta'arif da yi mabida a cikin al-muwafaqat haka za mu dawo baya kaɗan ku daga wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'a من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا waɗannan ayoyin su ne ayoyi da muka riga muka yi tafsirin su sai dai akwai ƙarin bayanai da muke so mu yi akan su Allah madaukin sarki yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal jua lallai za mu jarabe ku da wani abu na daga tsoro da yunwa wa naqsin min al-amwal da tawaya cikin dukiya wal anfus da rai was samarat da kuma ababai na gona wa bashir sabirin ya kai annabi Muhammad ko ya kai wanda kake karanta waɗannan ayoyin bashir sabirin kai wa masu haƙuri albishir suwaye masu haƙurin alladina idan asabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne waɗanda idan musiba ta shafe su sai suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai mu mulkin Allah ne mu na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma zuwa gare shi kadai za mu koma ula'ika alaihim salawatun min rabbihim ga sakamakonsu da falalansu Allah yake cewa waɗannan su ne waɗanda suke da tabbataccen salati daga Ubangijinsu a kansu wa rahma da kuma jinƙai wa ula'ika humul muhtadun kuma waɗannan su ne cikakken shiryayyu abinda nake son mu ƙara anan abubuwa ne kamar haka abu na farko tambihi ne dangane da abinda da dama daga cikin awam ɗinmu suke fada ciki na kuskure idan suka samu kansu cikin musiba ɗin abinda su suke cewa shine qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ka ce kalu inna lillahi kana bayar da labari ne ba kai kake faɗawa ban gane ko kun fahimci wannan tambayin ba so da dama mutum yana tafiya yayi tuntube zaka je ya ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kar ya ce kalu din ko gane ko ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wannan shi ke nuna maka abin da muka faɗa jiya din cewa malamai suna cewa ba wai furta abin ne da baka kawai ba a'a ka kudurta shi a zuciyarka ka san me kake faɗa kaga mutumin da zai faɗi ya ce kalu inna lillahi kaga ai bai san me yake faɗa bane mun gane ko saboda haka in ka ji mutum ya faɗa wannan kuskuren sai ka gaya masa a ka ce da kalu ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na biyu dangane da waɗannan abubuwa da Allah madaukakin sarki ya ce zai jarabce mu da su al-imam ar-razi cikin tafsirinsa yake cewa ka sani cewa haƙuri wajibi ne akan dukkanin waɗannan abubuwa da Allah ya ambata cewa zai jarabce mu da su idan har jarrabawan daga wajen Allah maɗaukakin sarki ne saboda mutum ya san cewa duk abin da ya faru da shi daga wajen Allah adalci ne kuma hikima ne amma wanda imani bai zauna a zuciyarsa ba to shine ba zai yi hakuri ba shine irin waɗancan mutane da muka fadi labarin su da Allah ya fada a cikin suratul hajj wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun yatma'annu bih wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin yace amma abin zai zanto ta bangaren azzalumai ne azzalumai ne za su yi maka wannan su saka ka cikin tsoro suna ma barazana azzalimi ko ɗan fashi ne ko wani shugaba ne ko wani aboki ne ko abokin aiki ko irin wannan ne wanda zai zalunce ka yana ma barazana domin ya tsorata ka hmm? ko wani shugaba ne wadda da gangan yana son ya yunwantar da kai domin kai masa makauniyar biyayya a ga wannan daga azalimi ne ko kai masa makauniyar biyayya ko mutum ne zai kwace ma kudinka da gangan da wato ainihin zalunci ko mutum ne zai hana ka dukiyanka halal ɗinka da ke wuransa daga ya rage ma wani abu na dukiya ko ko a mutum ne kawai haka zai zo shi baya son ka yana son ya kashe ka ko ya kashe wani naka kaga wannan tawaya ne daga cikin rayuka ko wanda azzalimi ne zai yi wannan ko a mutum ne kawai saboda rivalry zai je gonanka kawai ya sa wuta ya kone kaga wannan daga azzalumai ne ko Shi ne al’imamun razi yake cewa a irin wannan to fa shi haƙuri ba dole ba ne ya ce irin wannan fala ya ji sabru alai ya ce wannan ba wajibi ne kai hakuri ka kyale shi ba sai bayan da misali ya ce misali shi ne murahiki tato ɗan da ya kusa balaga kenan dole ne ya yi haƙuri dangane da abin da mahaifinsa zai masa na ladabtarwa in ya kauce hanya ko ko da uban zai zalunce shi dole ne shi yayi hakuri anan amma da wani zai yi masa haka ɗin to ya halatta kada ya bari wannan ya masa haka ɗin ya halatta ya kare kansa daga wannan ɗin wannan kenan a gaba al'imamun razi ya sake cewa yana cewa ka sani cewa waɗannan musibu suna iya zanto daga aikin Allah maɗaukakin sarki kuma suna iya zantowa daga aikin bawa amma tsoron da yake daga Allah shine misalin tsoro da kake ji kar ka fada cikin ruwa ko kana jin tsoron gobara ko kana jin tsoron tsawa ko ire-iren wannan yace amma wanda yake zuwa daga wajen bawa yace laraba sun kasance zamani annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi tarayya wajen adawa da shi kaga wannan a ce duka mutane suna adawa da kai dole zai dan sa maka tsoro kamar da muka yi bayani yace amma abin da ya shafi yunwa yace wannan kuma shine Allah ya jarabce ka da talauci yunwa yakan iya zanto daga wajen Allah ta hanyar ka rasa dukiyanka kuma yana iya zanto ta hanyar wato bawa mutum yayi galaba akan ka ya wafce dukiyanka ya tafi da shi hakanan tawaya na dukiya yakan iya zanto daga wurin Allah ta hanyar musibu da ke faduwa ma dukiya da kuma ‘ya'yan gona kuma yakan iya zanto ta hanyar wato abokanan gaba hakanan abin da ya shafi tawaya na rai yakan iya zanto daga Allah madaukin sarki shine a jarabe ka ka haihu ‘ya'ya su mutu ‘yan uwanka su mutu Hmm? da irin wannan wannan daga Allah madaukakin sarki kuma kan iya zanto da daga bawa kamar yadda na faɗi na faɗi misalinsa to waɗannan al'imamun razi yana cewa abin da ya shafi bawa ya yi maka zalunci shi ma ai jarabawa ce ko wannan ba wajibi ne ka yi haƙuri matuƙar kana da dama da za ka tunkuɗe zalunci daga kanka wannan halalun ne a wani lokacin yakan zanto ma wajibi a kanka ka tunkuɗe zalunci da wani zai maka wannan shi ne ma'ai maksudin al'amuru bil ma'aruf wan anil munkar wanda kowa ya san ka'ida ne daga cikin manya-manyan ka'idodin zamantakewa a musulunci umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna kai umarni wa mutane su yi adalci kuma ka hana su wato ainihin zalunci har annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kamanta ladan mutumin da zai tashi domin tunkuɗe zalunci ya rasa ransa Allah annabi sallallahu alaihi wa yana kamanta shi da manyan shahidai hmm? annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi falan shahidai a wannan al'umma shi ne hamza ya ce sannan sai mutumin da ya je ya samu azzalumin ya faɗa masa gaskiya azzalumin ya kashe shi a sakamakon wannan kaga wannan shi ma shahidi ne wannan shi ma shahidi ne ma'ana zai samu lada na shahidi duk da cewa shi za a yi mishi wanka za a yi mishi sallah za a yi kaza kaza hmm? haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a ingantattun hadisai cewa man kutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda an kashe shi yana kare dukiyansa to shahidi ne za a tashe shi shahidi mana zai samu lada irin na shahidi a riwayar tirmidhi na wannan hadisan yace abdullahi ibn mubarak yake cewa in mutum ya dai kare dukiyansa ko da dirhami guda biyu ne a dalilin wannan ransa ya salwanta zai samu wannan martaba ɗin dirhami guda biyu Kama ka ce naira biyu kenan fa haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi yana kokarin kare iyalinsa yayi shahada hakanan yana cewa man kutila duna irdihi fa huwa shahid duk wanda an kashe shi yana kokarin kare mutuncinsa yayi shahada man kutila duna damihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi yana kokarin kare jininsa da wanda yake so ya kashe shi kenan in ya wato ainihin wannan aka kashe shi a sakamakon wannan ya zanto shahidi wannan ina faɗa mana ne saboda mu gane matsalar da kyau domin akan samu waɗanda suke yin istiglalin magana akan haƙuri su fitar da shi daga ɓangaren haƙuri waɗanda suke ko mataimaka azzalumai ne mutum ya zalunce ka sai a ce da kai kawai kai haƙuri kawai ba koyaushe ne ya waje ba ka yi haƙuri ba ba a kowane irin laifi ne za ka yi haƙuri ba saboda in za a yi haƙuri ma azzalumai to yaushe za a yi adalci yaushe za a yi adalci shi sama a nan Allah da ya fara maganan ya ce wala nabulu wannakum mu ne za mu yi muku wannan jarabawar da Allah madaukakin sarki zai maka darak wadda babu sababin wani mutum a ciki wannan za ka yi hakuri a kansa ɗari bisa ɗari wajibi ne a kanka shi ne asabru ala wal qadar amma ta inda wani zai cokale ka ko ya zalunce ka to wannan lallai ya dace ka tashi ka tunkuɗe wato wannan zalunce ɗin don idan ba a yi haka ba to nan ne zalunci zai yadu a bayan ƙasa zalunci zai yadu a bayan ƙasa malamai suna cewa abin da yake sa barna ya yadu shine in na farkon yayi an kyale shi sai na biyu ma ya ga cewa a ah, aikin zai zaka ba shi yasa musulunci ya shar'anta haddi ya shar'anta ta'zir ko domin kuma ya yarda maka kai abin da malamai suke kira daf'us sa'id tun da zai kama ka hari domin ya abin nan ɗinka a lokacin ya halatta ka kuɗe shi in zai kai ka kashe shi ne ma in ka kashe shi fadamu hadar shi wato jininsa ya tafi a banza ba za a ce ka biya diya ba tunda shi ya zo ya maka ta'addanci kuma Allah ya haramta ta'addanci so ina fatan mu gane wannan ɗin da kyau saboda kar mu ikhtilati na wato ainihin mas'alolin guda biyu haka nan Allah madaukakin sarki yana cewa wa bashir sabirin kai wa masu haƙuri albishir bai faɗi da me za a musu albishir ɗin ba malamai suke cewa wannan ya share shi ne saboda ijaz litazhaban nafsu kulla mazhab kai tunanin duk wani abin da ka sani na alkhairi shine abin da ake albishir mai haƙuri da shi kuma anan kamar yadda muka faɗa shi ma al razi yana cewa wannan ayat tana nuna cewa musibu ba dole ba ne su zanto hukuba ne saboda gashi nan Allah yi alkawari mamummanai wadda annabi yana cikinsu cewa zai jarabce su biyu na cewa wannan ayat tana nuna cewa idan fituntunu suka zo ma mutum sannan ya yi haƙuri to wannan zai ɗaga martabansa ne cikin addini cewa ula'ika humul muhtadun akwai magana mai kyau da al qahir ibn ashur yayi anan wadda ina ganin yana da kyau mu mu fada muku al qahir ibn ashur yana cewa da Allah ya ce ula'ika humul muhtadun wannan bayani ne na falalan siffansu idan sun shiryu izuwa ga abin da shine haƙƙin kowane bawa masani ta yadda musibu ba za su kada su ba nan ce musibu ba zai kada mutum ba ba a nufin cewa in abin ya faru da shi ba zai bakin ciki ba kun gane abin da ake nufi shine ya zanto kawai ya rasa control ɗinsa gaba ɗai kuma ya daɗe a haka ɗin wannan shine abin da ba a so amma don musiba ta faru da kai ka yi ɗan baƙin ciki ka zubar da hawaye wannan shine muktabal insaniya shine cewa kai ɗan adam ne ina ta kun gane annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗansa ya rasu ya zubar da hawaye eh yana kuka hawaye yana zuba wani sahabi ya rasulullah mai haka bayan ka hana mu kuka sai shi ba abin da na hana muke na hana ihu ne surakh ne na ana amma wannan da kake gani yana zuba rahama ce da Allah yake sanya a cikin zukatan bayinsa masu rahama to haka mutum zai mutum zai yi wannan to amma sai kuma ya dangana shi yasa ana faɗa daga waɗansu halayen waɗansu daga cikin zuhad waya ko wani mutum da ɗansa ya rasu aka je aka binne shi yana fita sai ya fashe da dariya aka ce ya yace ya nuna wa Allah cewa ya yarda da abin da yake ibn taymiya yake cewa wannan halin akwai rauni a ciki saboda ya fita daga muqtadal insaniya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka kai kana dariya hmm? da halinka da na annabi wanne yake hey jama'a saboda haka annabi yana da siffofi na mutum inda ya dace ayi ayi tausayi zai yi tausayi inda ya dace ayi bakin ciki zai bakin ciki sannan kuma ya sallama ma Allah madaukakin sarki to abin da ya dace yake wannan shine akmalu al marahil na ar-ridha bil qada'i wal qadar yake cewa waɗanda musiyu ba za su girgiza su ba ba za su zanto shamaki ba tsakanin su da tabbata bisa makamin haƙuri saboda sanin su cewa ita rayuwa bayan da za a yi bayan da zai yi ta kubuta daga wato al-akdar sune musibu ɗin kenan yace amma waɗanda ba su shiryu ba su ne waɗanda suke sanya musibu su zanto sababin da zai kawar da su daga Allah maɗaukakin sarki ko ya sa su kafarce ma Allah ko ya sa su yi maganganu da ba su dace ba ko ya sa musu shakku cikin ingancin abin da suke yi na musulunci suna cewa ah, da wannan addinin shine addinin da Allah ya yarda da shi da waɗannan azabobin da musibin ba su faru da mu ba Ya ce wannan kuma shine ɗabi'an batattu wanda Allah maɗaukakin sarki ya gargaɗe mu daga al'amuransu da ya ce mana wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a sune waɗanda idan musiba ta faru da su sai su na yin shamfi da annabi Musa da waɗanda suke tare da shi ma'ana waɗanda suka yi imani tare da shi haka nan Allah ya ce dangane da munafikai wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik in mummuna na ƙaddara. ya faru da su sai su ce wannan daga wajenka ne kai annabi sai ce wal qawlul fasl yace magana wacce ita ce rabewa wato gasken magana dangane da wannan annal jaza anna jaza al a'mali yadhharu fil akhirah sakamakon aiki yana bayyana ne a lahira saboda ka duk abin da ka samu kanka a nan gidan duniya to wannan wani abu ne amma haƙiƙanin wato jarabawa ce haƙiƙanin sakamako na aikinka wannan sai in an tafi lahira wa kad takunu wa kad wa amma masaibud dunya yace amma musibu na duniya amma musibu na duniya to waɗannan suna tasowa ne da sabubba na duniya wadda suke bayyana idan sababin sun bayyana Allah madaukin sarki yakan sa musiba ya zanto ukuba ma bawansa a nan gidan duniya saboda wani mummunan ladabi da yi ko abu mai kama da haka domin ya sauƙaƙe masa azaban lahira kuma takan iya zanto domin ɗaukaka wato ainihin daraja na zuciyar na adam da ina jin mun faɗi wani abu mai kama da wannan ajiya sai abinda za mu rufe bayanin mu dangane da waɗannan ayon shi ne abinda malamai suke sha tanzilul ayat alal waƙa mu a nan najeriya yanzu a wani yanayi muke muna yanayin jarrabawa wannan kusan kowa ya yarda da haka ko jarrabawa a mai da mai da mai mai jarrabawar da muke ciki yanzu na yunwa da mai kuma wa naqsin min al-amwal ko karancin dukiya a hannun mutane hmm? kayayyakin gona fa ba akwai karancin abinci ba hmm? Wannan su ne jarabawar da muke ciki a yanzu ko wannan jarabawar da muke ciki haka yazo mana direct daga Allah koko abu ne wadda waɗansu azzalumai daga cikinmu suka jawo mana ina tambayin ku ne fa na'am to <clears throat> abinda nake so in in jawo hankalin ku anan shine cewa daman duk abin da ya faru kaddara ne na Allah madaukakin sarki amma kamar da bayani dazu akwai wanda yake zuwa direct ko wadda babu hannun wani mutum a ciki anan dole ne mai haƙuri akai akwai wanda yake zuwa sakamakon ma aidiku ku. sakamakon abin da waɗansu daga cikinku suka yi ko kuka yi azzalumai daga cikinku suka yi to ina son mu yi ɗan comparison tsakanin dispensation da ya wuce da wanda muke ciki yanzu sai mu gane cewa abin ya ya munin ya karu ne jaraba karuwa ta ko raguwa ta yi a zamanin da ya fice can an jarabce mu da tsoro haka ne ko ba haka ba wani irin tsoro duk wanda ke yankin arewa yana jin tsoro in ya fita daga gidansa za shi masallaci yana tsoro in ya fita daga gidansa za shi kasuwa yana tsoro ma'aikacin gwamnati in zai tafi ofis yana tsoro ban dafa wanda suke kawai barno da yobe da adamawa hmm? duk har kano har nan mun yi lokacin da muna zuwa ana bincikan kowa zai shiga masallaci me ya wannan tsoro wannan tsoron menene asalinsa daga ina ya zo aikin mutum ne ko ba aikin mutum ba ne kenan mai wajibin a nan mu yi kokari mutum kuɗe wannan mutumin da ya ja mana wannan haka ne ko ba haka ba domin mu samu aminci ta hanyar isti'ana da Allah madaukakin sarki to wani abu na farko kenan ne wani da shay'in min al-khawf wal juwa yunwa a lokacin da wancan gwamnati ɗin an samu yunwa akwai yunwa a yau da barno da mai sunansa ko babu amma mu anan ba mu da wannan yunwa haka ne ko ba haka ba ana samun abin da za a ci kuma kudi yana yaduwa a hannun mutane ko kudin na halal ne kudi ne na gwamnati aka dauka aka raba wa mutane suke ma sha'a da shi ko kuma kudi ne wanda suka samu a dalilin gumunsu da yawa daga cikinsa kudi ne na gwamnati haka ne ko shi yasa Tunda haka zai zo maka a banza za ka iya rabu da shi a banza amma na gumanka sai da imani sai da tunani kafin ka cire ka bayar wannan shi yasa bayarwa ya rabu a wannan zamani da ake kokarin dakila zalunci wal khawf bi shay'in min al khawf wal ju'i wa min al amwal wa min al amwali wal anfus rai a can yaya yake a wancan zamanin rai guda nawa aka kashe a wannan zamanin rai guda nawa aka kashe ana iya haɗa tsakanin ran da aka kashe a wancan lokacin da ran da aka kashe a wannan lokacin mai ja wancan kisa din saboda khawarijawa sun fito suna yaƙi da musulmi sun haɗa kai da arna da ‘yan banza’ kuma sun samu goyon bayan waɗansu daga cikin gwamnati ɗin ha ba goyon baya ne a bayar da kuɗin makamai wadda za a ƙarfafa sojoji a raba shi ma'azzalumai ba ana goyon bayan wannan abin ya ci gaba ba kenan Ka wannan goyon bayan wannan abin to kaga kenan amma da aka shiga wannan zamanin mai faru ana ta kokarin dakile su ko abin da ya shafi kisa ɗin nan ya yi sauƙi sosai sai a yi sati ɗaya baka ji bom ya tashi a wani wuri ba ko sai a yi wata ɗaya ma baka ji cewa an kai ma wani ƙauye ko wani gari hari ba shine wani naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat okay to anan a maganar da muka yi da ku yanzu kun yarda cewa tsoro ya fi yawa a wancan lokacin kun yarda cewa yunwa ya fi yawa a wannan lokacin haka ne kun yarda cewa rashin dukiya a hannun mutane ya fi yawa a wannan lokacin kun yarda cewa um, ƙarancin rai kisa ya fi yawa a wancan lokacin biyu biyu kenan ko to mu su mu da tsoro da kisa sannan yunwa da rashin kuɗi a hannun mutane wanne ya fi sharri wanne ya fi sharri jama'a ashe in ka irin wannan tunanin za ka gane kenan cewa yau ya fi jiya haka ne jama'a duk wanda zai yi wannan tunanin zai gane cewa lallai yau ya fi jiya iko to sannan kuma me yasa talakan najeriya ya dage da addu'a cewa sai an zabi Muhammadu Buhari na'am saboda ana tunanin adalci saboda ana tunanin mutum ne da aka san shi ba zai zalunci ba gyara kenan zai ko so in ko za a yi gyara jama'a a tarihin annabawa gaba ɗayansu sai da suka sha wahala ai je mun karanta waɗansu ayoyi irin wannan ko walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhum alba'sa'u wad-dharra akwai abin da na manta ban faɗa ba akwai rashin lafiya yawa yawan rashin lafiya a wancan lokacin da wannan wanne fi wancan ya mana tunda za a zo a kawo hari a yi bom mutane hamsin kowa ya tashi da da injuries a jikinsa ko to Allah ya ce masattumul ba'sa wa darra da talauci da ciwo ya shafi waɗancan annabawa don da suka yi imani da su wa zulzilu an girgiza su an girgiza su Allah sai ma ya bar shi haka kawai domin kai saurin wani irin girgiza ne haka nan Allah ya ba mu labarin annabawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ba inda yake sha hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida anan lokacin yakin azab anan ne aka girgiza mummanai aka aka wato jarrabi mummanai aka girgiza su girgiza mai tsananin zafi wannan bai sa sun yi butulci ba bai sa su zage-zage ba bai sa sun manta da alkawarin Allah ba وكان حقا علينا نصر المؤمنين حقنا أكم زامو تيمكا ومني وكان حقا علينا ننجي المؤمنين حقنا أكم إن جاء الله يا وجب تاوى كنسا زي وتعينهم با ممني tsira saboda ka jama'a ina son jawo hankalinmu ne cewa halin da muke a ciki yau na yunwa da karancin abinci da karancin abin nan kudi a hannun mutane wannan shi gaba ne basa jaraba wadda muka wato ainihin gani a baya abinda nake nufi ma'ana halinmu ya kyautu sama da yadda ya wuce a baya sannan kuma wani abu ba ina so in yi kamance ya bane da annabi alaihi salatu salam da wani mutum amma a zamanin annaba an sha wannan wahala saboda lokacin mai ake so a yi ai gyara ko taban wancan gyara ne na addini gyara ne ɗari bisa ɗari ko wannan kawai gyara na gyara ne na economy kawai ake yi na duniya ake yi ko eh, don ba gyara gyaran addini bane a gabansu ko amma abu ne mai kyau saboda in za a yi wannan dole za a samu irin waɗannan matsalolin ɗin ana toshe wata matsalar wata matsalar kuma tana bullowa a hankali a hankali ne in aka yi haƙuri aka kuma kowa ya sa a ajandarsa cewa shi ma yana son gyara ɗin to nan gaba a hankali a hankali abin zai ci gaba da gyaruwa matuƙar mu ma man ci gaba da son mu gyara mu. inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim da dama daga cikin malamu a kasar nan suna cewa abin da sa Allah ya makantar da mutane waɗancan gwamnati ya karya duk makirce makircen su shine tsayuwa tsayin daka da talakawan Najeriya suka yi da addu'a cewa Allah ya karya wancan gwamnati azzaluma ashe kenan duk lokacin da ka koma ma Allah da gaske to Allah zai taimake ka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أنا كتشوى مؤمنين كرزي malamai suna sha wato mai ƙarfin zuciya da kuma jiki din ma mai azima na yin abin da zai amfane shi duniya da lahira ya fi alkhairi kuma ya fi soyuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sama da mumini wanda yake mai rauni akwai rauni a al'amarinsa ko na duniya ko na lahira amma dai mumini ne duk da cewa wa fi kullin khair a kowanne akwai alkhairi gwargwadon aikinsa sai annabi shi ihris ala ma yanfa'u kai kokari na jawo ma kanka abin da zai amfane ka kuma wasta'in billah ka nemi agajin Allah madaukake sarki saboda ka abin da ya dace mu yi kenan a wannan lokaci mai zai amfane mu mu ba zage zage ba mu yi abin da zai amfane mu mu kuma nemi agajin Allah madaukakin sarki a yakin da muke yi da azzalumai a yakin da muke yi da azzalumai kai shiru fa ana zalunci ka ce wa kai kana hakuri kawai kai shiru kana da damar da za ka yi magana idan halaka ta zo ta kanka za ta fara akwai ayoyi da yawa da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar da wannan saboda ka isti'in billahi wala ta'jaz kar ka gaza kada ka gaza a ƙasar mu na Najeriya ne ana samun mutane da ake wadancan bara gurbin da da suke bayar da kuɗi a banza su raba kowa yanzu sun daina rabawa suna jin tsoron kada kai musu farmaki shine suke dunkula su ba malaman banza ulama usu wai su tafi dakin Allah Ka'aba su yi addu'a Allah ya kare gwamnatin Muhammadu Buhari ka ji wani irin wani irin malanta ne wannan akwai wanda ne sun ce sun bashi wata shida za su je su yi addu'a wata shida za a kifar da gwamnatinsa to Allah ya kunyata su kuma zai ci gaba da kunyata su kada wani ya dauka cewa mu muna wannan maganar saboda muna bin wata fati ko wani abu ne a'a mu muna mara ma abin da yake gaskiya ne baya kuma shine mu shine mu. kuma a yin haka ɗin insha Allah shine yadda rayuwarmu za ta ƙare in za ka faɗa faɗi gaskiya ko mai ta kaja maka kabiya ka faɗi gaskiya mu ba ma wani fati ba ma wani antibati ba ma bin wani sarki ba ma bin wata kungiya ba ma bin wato ainihin wani mai influence a al'umma abinda nake nufi ba ma bin wai interest ɗinsa sai abin da ya ce mu bi shi za mu bi duk wanda ya faɗi gaskiya za mu mara masa baya ko namu ne ko ba namu ba za mu mara masa baya gwargwadon abinda Allah ya fahimtar da mu na gaskiya shi yasa nake cewa lallai mu ci gaba da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yaya mana wannan yanayi da muke ciki kuma ya taimaka ma wannan shugaban ƙasa da duk wanda suke taimaka masa wajen aiwatar da shirye-shiryensa na alkhairi kuma ya ƙara buɗe masa basira ya ba shi hikima ta yadda zai zai toshe hanyoyi na zalinsu. Allahumma amin um, <clears throat> sai mu karanta ayar mu إن الصفا والمروة شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم نعم Allah madaukakin sarki yana cewa inna safa wal marwata min sha'airillah lallai safa da marwa na daga cikin alamomi da Allah maɗaukin sarki ya kafa domin bauta a gare shi. Faman hajjal bait duk wanda ya nufaci ɗakin Ka'aba, aw tamar ko ya ziyarci ɗakin Ka'aba, ma'ana duk wanda ya tafi ɗakin ka'aba da nufin hajji ko umara fala haalaihi alaihi an bihi bihima babu laifi a kansa yi kai kawo tsakanin safa da marwa yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba laifi wa man a khairan duk wanda ya yi wani aiki na ɗa'a. a karan kansa shi ne shine tatawwa'a wanda ya dora ma kansa khairan wani aiki na alkhairi yi? ko kuma duk wanda ya wani ɗa'a ya yi biyayya ta hanyar yin wani abu na alkhairi fa inna allaha shakirun alim lallai Allah madaukakin sarki mai godiya ne wato mai bayar da sakamako ne na aiki kai kaɗan ya baka da yawa alimun masani ne dangane da abin da kuke aikatawa wannan aya waɗansu malamai suna cewa aya ce da ta zo a tsakiyar magana da aka fara wato khatima akan maganan um, fuskantar alƙibla da jayayya da ake yi da yahudawa da mushrikai ba don haka a ganin su da Allah maɗaukin sarki ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna min bayyinat wannan ne cikon magana ɗin. wannan ta zo ne tsaka tsakiya kawai saboda wata manufa manufa kuwa shine alaƙar aikin haji da millar annabi Ibrahim abin da sa suke ce wannan aya mu'tarida ce ta zo ne annabi ya sa a saka ta anan ba tare ta sauka da sauran ba saboda ai waɗannan ayoyin duk mun ce sun sauka ne a shekara na nawa na biyu mana bayan hijira ko a shekara na biyu bayan hijira lokacin da aka yi mai aka canza alƙibla amma magana akan aikin haji kuwa da umara wannan bai zo ba sai daga baya hmm? waɗansu ce a shekara na shida ne waɗansu sai a shekara na takwas ne waɗansu ma sai a shekara na tara ne a wato ainihin bayan hijira sannan aka farlanta aikin haji sannan kamar da zamu zo mu karanta hadisai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo nashi aikin haji dan yace abda'u bima bada Allahu ko eh wajen safa da marwa din kenan wannan yana nuna cewa ayar ta sauka ne daga baya al'imam muhammad abdullah daraz wanda ya littafi mai suna annaba ul'azim yana ba da ɗalibin ilimi wadda mustawarsa ta kai ya yi bincike a ilimin ijaz ya karanta wannan littafi ɗin mutum ne wadda allah ya masa baiwa nadira jiddan wajen yin tunani da fitar da ma'anoni cikin ayoyin alkur'ani muhammad abdullahi daraz wani babban malami ne a kasar misra ya rasu eh, da jimawa irin 1950s din na ya rasu a ciki yana cewa wannan aya din bi gabdin nazar akan yaushe ta sauka shi gaba ne dangane da bayani akan jayayya da ake da yahudawa saboda mai ai ana magana ne akan kowa yana da'awar millan annabi Ibrahim ko suna ce a zo abi yahudanci waɗannan suna ce a zo abi nasaranci sannan a lokaci guda suna jingina ma annabi Ibrahim da ƴaƴansa wannan addinin da suke sai ake ce musu a'a to shine sai aka zabi abubuwa guda biyu manya-manya cikin addini wanda yake nuna karkatar su daga wato ainihin milla annabi Ibrahim shine sallah da ina ake fuskanta a sallah alƙibla annabi ibrahim ita ce ka'aba sannan sai aikin haji aikin haji sunna ce ta annabi ibrahim alaihi salam kuma hajjin yana yi ne zuwa ka'aba waye a cikin yahudu ko nasara yake haji zuwa ka'aba babu wannan dalili ne karara akan cewa sun bauɗe sun saba ma wato ainihin ah, tafarki na annabi ibrahim Allah madaukin sarki yana cewa inna safa wal marwata min sha'airillah lallai safa da marwa na daga cikin alamomi na Allah madaukakin sarki sha'air jam'i ne na sha'ira ina jin kun san safa kun san menene marwa safa da marwa duwatsu ne guda biyu wadda a tarihi kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari cewa hajar matar annabi ibrahim alaihimassalam lokacin da ya aje ta a nan wajen zamzam ya tafi sai ta da kayansu ya ya kare abincin da ya bar musu da ruwan da ya bar musu ya kare sai ta ta tashi tana tafiya ko za ta ga wani wadda zai taimake ta tana tafiya sai ta ga dutsen safa kusa da ita sai ta hau kai ta tsaya a kai sannan ta fuskanci gabas da yamma kudu da arewa ko za ta ga wani ba ta ga kowa ba daga nan sai ta sauka akan wannan dutse na safa ɗin ta tafi dutse na biyu ɗin shine marwa shi ma ta tsaya a kai ta yi ta jira ko za ta samun wani wanda zai taimake ta tana kai kawo ta yi haka ɗin har so bakwai ibn abbas yake cewa wannan shine dalili na wato ainihin sa'ayi tafiyar da ake yi so bakwai tsakanin safa da marwa tana kan haka ne sai ta ji murya da ta ji murya sai ta ce makanta yishuru yishuru a zuciyar ta kenan sannan ta sake um, saurara sosai sai ta ce to ya kai mai magana na ji magananka in kana da taimako don Allah ka zo ka taimaka mu shi kenan ashe mala'ika ne ya zo wajen zamzam ya tone zamzam ɗin bi'aqibihi fa bahasa bi'aqibihi ya tone wajen zamzam ɗin ruwan zamzam ɗin kenan da kafansa sai ga ruwa ya fito ta sha ruwan nan ta shayar da ɗanta eh, wannan shine asali kenan na wannan ibada na sa'ayi tsakanin safa da marwa tana iya yiwa annabi ibrahim daga baya domin tuna wannan ni'imar da Allah madawakin sarki ya na wannan ruwa Allah ya shar'anta masa cewa a yi wannan ɗin safa da marwa ɗin in an zo aikin haji a yi haka ɗin ko kuma maybe annabi Ismail ne a lokacinsa Allah madaukin sarki ya umarni da haka ɗin to a lokacin jahiliya a sasanin ka'aba akwai duwatsu manya guda biyu daga cikin gumaka wadda Amr ibn Luhai ya kawo garin Makka Amr ibn Luhai din nan shine wanda ya canza addinin annabi Ibrahim kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cewa ya ganshi a cikin wuta shi Amr ibnu Luhai shi ne ya kwaso gumaka daga garin Sham ya kawo ya saka su a ɗakin Ka'aba sannan daga baya jikoki annabi Ibrahim mutanen Makka suka fara bautan bautan gumaka ɗaya daga cikin wannan gunkin ana kiransa Isaf ɗaya ana kiranta na'ila ɗaya an sa kusa da bangon ka'aba ɗaya kuma an sa shi kusa da zamzam wanda ke kusa da ka'aba ɗin wanda ke kusa da zamzam ɗin wanda ke kusa da ka'aba daga baya sai aka ɗauki shi aka mai da shi shi ma kusa da zamzam to laraba sun kasance suna yin yanka ba waɗannan gumaka guda biyu to an yi a tarihin makka lokacin da kabilan jurhub su ne hajara ɗin lokacin da za su bar garin makka sun toshe ruwan zamzam sun rufe shi abdulmuttalib kaka annabi sallallahu alaihi sallama shi ya ƙara jaddada tona ramin zamzam kuma ya gina wajen shan ruwa na mutane a wajen shine abin da ake kira siqayatu zamzam da yi haka sai ya ɗauki waɗannan gumaka din daga wajen zamzam sai ya mar da su isa ya sa shi akan dutsen safa na'ila ya sa ta akan dutsen marwa sannan mashirikai suka kasance kuma kowa yana zuwa a ɗan tsakanin shi ma ya aje nashi wato gumaka ɗin tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu a hanyar da ake bi sai larabawa da suka zo daga baya sai suna tunanin cewa ai wannan safa da marwa ɗin bauta ne ake yi ma waɗannan gumaka guda biyu ɗin wannan shi yasa da al'aus da al-khazraj da kabilar Hassan, wanda su suna bautan wani gunkin ne daban suna bautata ma mana gunki ne wadda ke wani waje ake kiransa mushallal kusa da kudai kusa da garin makka ne su in sun zo aikin haji su ba sa yin sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda suna ganin in sun yi haka to ai ba su kyautata ma suna su gunkin ba waɗannan sauran larawa ga wanda suke bautatawa kaga waɗannan da na gaya maka aus da khazraj ai mutanen ba mutanen makka bane ko mutanen madina so in sun sun zo ba sa yin sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda suna ganin bauta ne ba wani gunki ba gunkinsu ba wannan shine abin da al bukhari ya rawaito daga aisha take cewa waɗansu mutane cikin al'ansar cikin waɗanda suke bautata ma mana sun zo sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallah mu fa ba ma yin ɗawafi tsakanin safa da marwa saboda girmama manata da muke yi a wata riwaya sai Allah ya saukar da wannan aya din wannan sababin nuzul guda ɗaya nan da malamai suke fara. a dalilin waɗansu sun ji kyamar an bayan musulunci kuma su je su gaba da wannan wanda dama a jahiliya ba sa yi ga dalilinsu to da annabi ya buɗe makka an kawar da duk waɗannan gumaka sai aka halasta a yi ɗawafi wato a ɗakin ka'aba musulmi suka yi hajji da abubakar sannan quraish suka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai mutanen al'ansar su suka ji cewa kashi su ba za su yi ba shi ne suka tambaye annabi sallallahu alaihi sallam idan ba mu yi ba ba laifi ko ya rasulallah sai Allah ya saukar da wannan aya din kenan dalilin sauka wannan aya din domin kawar da abin da waɗansu suka ji a zuciyarsu cewa bai dace ba su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa bayan sun musulunta kuma su sun ɗauka daman can sa'ayi tsakanin safa da marwa ɗin bauta ne na gunki yanzu mun musulunta bai dace kuma mu ci gaba da yin wannan batun da asalinsa bauta ne na gunki wannan magana guda kenan dangane da sababin nuzul akwai waɗansu maganganu ɗin a insha Allah za mu ƙarasa su gobe saboda lokacin mu ya ja abinda muka faɗa ya zanto daidai falala shi daga Allah madaukakin sarki muna roƙon sa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna ƙara jawo hankali yan uwa da ci gaba da addu'o'i yanzu za mu shiga dare na 27 ga watan Ramadan lallai a yi addu'a da ikhlasi a yi tahajjudi a kuma wato ainihin yi aikin alkhairi a wannan dare Allah ya karba mana amin Allahumma amin wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh